inda take cewa qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ma'ana ita ummu atiya take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ba ga mace wadda ta yi imani da Allah madaukakin sarki ta yi imani da ranar ƙarshe ranar sakamako an tuhidda fawqa thalathin illa ala zawjin ta yi ta kaba ga sama da kwana uku ga wani il face ga mijinta wanda take aurensa fa innaha la tattahilu ga mijinta tabbas ba za ta sanya kwalli ba wala talbasu thauban masbughan illa thawb asbin ba za ta sanya sutura wadda aka rina ta ma'ana sutura wadda take ta ado da kawa da kwalliya ba illa thawb asbin sai fa sutura wadda take kadaran da han sutura wadda ake sanya ta ba dan ado ko nuna kawa ko kyale-kyale ga mata ba wannan hadisi ne ingantacce wanda imam bukhari da imam muslim suka fitar da shi a cikin littattafansu a cikin wannan hadisi wanda ma'anarsa take mai girma kamar ana nuna iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma mace da za ta yi na takaba wadda ita wannan takaba ita ce mace ta bar ado da ƙawa da kwalliya da sanya sutura wadda take mai kyau da sanya turare da wani abubuwa makamancin wani wanda yake amsa sunan kwalliya ga mace to ba shi halatta mace ta yi ma wani kowane ne matsayinsa a gurinta sama da kwana uku sai fa in mijin aurenta ma'ana duk damuwar da zaki shiga duk irin yadda zaki ji rashin daɗi ga mutuwar mahaifinki ga mutuwar dan uwanki ga mutuwar ɗanki ga mutuwar baffanki ko kawunki bai halatta ki wuce kwana uku kina a cikin yanayi da zaki ba za sanya kaya a jikinki sutura mai amsa sunan ado ko mai kyau ba za sa kwalliya ba za kasa ba bai halatta ba miji ne kadai aka ba da dama a wuce kwana uku ma'ana a dora akan kwana kwana uku wanda shine wata hudu da kwana goma kamar yadda shari'a ta ginda da haka a cikin wannan hadisi akwai fa'idoji masu yawa daga ciki akwai nuna asalin girma da kadari namiji a shari'ance ta yadda aka haramta mace ta yi mawa wani namijin kowane ne shi matsayinsa a wurinta? ta yi mishi ta kaba sama da kwana uku mana ta ƙauracewa ado sama da kwana uku sai faga wannan miji din a cikin wannan hadisi za mu fahimci cewa yadda shari'ar musulunci ta ba da dama za ki iya shiga yanayi na damuwa da ƙauracewa ado da kwalliya ga wani mijinki ƙasa da kwana uku amma in ya dura akan kwana uku to ya zama to an shiga babi na abin da shari'a ta haramta mace ta yi ƙoƙarin kamanta wannan a hukunci ma'ana ta yi ƙoƙarin aiki da shi dalili ne da yake nuna cewa lallai wannan mace ce wadda ta yi imani da Allah maɗaukakin sarki ta yi imani da cewa akwai ranar sakamako domin manza Allah cewa yayi la li limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga mace wadda ta yi imani ga Allah ta yi imani da cewa akwai ranar ƙarshe ta yi wannan aiki ba don haka idan kika yi ƙoƙari kika yi aiki da wannan hadisi alama ce ta cewa lallai kin yi imani da Allah maɗaukakin sarki kuma kin yi imani da cewa lallai akwai ranar sakamako a cikin kuma wannan hadisi za mu fahimci cewa wannan idda ta mace wadda take za ta yi mawa mijinta to kamar yadda shari'a ta bayyana a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya nuna ƙarar cewa mai mace za ta yi mawa mijinta ta kaba ne wata hudu da kwana goma ba za ta ɗora akan haka ba domin shine iyakar da shari'a ta yi mata kazalika ba za ta gaza akan haka ba domin ba ta kai iyakar da shari'a ta sanya mata ba kuma ta kaba ibada ce ce mai girman gaske wadda ya kamata a ce mata musulmai sun yi kokari su san ka'idoji da dokoki na shari'a gurin gudanar da ita domin kaucewa abubuwa na camfe-camfe da al'ada mara tushe wanda ake ba ma wa mata masu takaba wahala wurin yin wannan ibada cikin abin da Allah madaukakin sarki bai saukar da shi a shari'a ba anan zan dakata saboda yanayi na lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh